gyaran murya alhaji usman ya yi kafin ya ce daga ƙarshe dai an yi walkiya kuma ta haska mana abin da yake ɓoye a duhu hakika ummati baki kyauta ba kin hura wutar da ta haddasa gobara ba dan Allah ya tsare ba da hadake za ta cinye ina amfanin kare ne dan zaki daga ƙarshe ya zo ya addabi jama'a yau wace riba kika ce a cikin zaman rayuwar da kika koya ma Mariya yanzu ga abin da ki ta haifar nan ke kuma mariya kin ji kunya idan kin santa kuma na gode ma Allah da ya sa malami baya duniyar domin ba zan so ya dandano wannan bakin cikin ba kuma duk da an ɗauki shekara da shekaru da kika aikata kisa ina mai tabbatar miki jinin lamunde ba zai tafi a banza ba zan tsaya wajen ganin nayi abin da malami ya furta akan duk wanda aka kama da hannu akan kisanta kuma shi laifi baya tsufa duk lokacin da aka gano gaskiya ana zuwa kotu domin a yanke hukunci ko da hukunci aka yanke ma mutum na zaman yari yi shekaru duk lokacin da aka gano gaskiya ana iya tsamo shi a kakkaɓe kudirinsa a maido da shari'ar baya to bare kuma shari'ar ki don haka dole a tafi da ke ofishin 'yan sanda kafin a miƙa ki kotu wannan dalili ne yasa muka taho da Hashim kin kusan a matsayinsa na kwamishinan 'yan sanda dole ya tabbatar komai ya tafi daidai Hashim karaso ciki Shigowa Hashim yayi bayan sun gaisa ya samu waje ya zauna. Daga bakin kofa ya rakiyar sa suka ja suka tsaya. Kyara zama zakar yayi kafin ya ce, "Ina ganin a tafi da ita kawai dan an fara kiran sallar magariba. Gara mu tashi haka nan domin ba za mu tsaya muna bata lokaci akan abin da aka riga aka gama gano komai ba." Mai gida, kai ake jira domin kai ne kake da alhakin igiyoyin akanta. Mekewa mai yadi yayi hannunsa ya goya a baya kafin ya ce babu abin da zan ce na da an ba. sai Allah ya isa kin cutar da ni kin cutar da gudan jini na ba dan Allah ya sa mahaifiyarsa a tsaye take ba Allah kaɗai san lalacewar da zai yi kuma ya sani dole ya ji wannan abin da kika yi wannan abu da kika yi marayyan ya fi komai girma da bata mini rai a cikin ki. don haka na datsa igiyoyina na da ke kanki duka sannan daga nan ko ɗaki ban ce ki koma ba dole zaki bar cikin gidan nan yanzu kallon zakariya ya ci gaba da faɗin ka sa a kai ta ɓangaren masu aiki a ware mata ɗaki ɗaya ka sa mai kula da ita daga nan har a kammala zaɓe komai yayi daidai kafin a miƙa ta ga hukuma me yadi wace irin magana ce kake faɗa haka me amfanin ba mu mai laifi mafaka a gidanka bayan ka san hakan ya karya tsarin doka ta kasa Alhaji Usman ya faɗa yana kallon mai yadi. Kawu saboda zabe ya taho. Idan muka ce za mu fitar da irin wannan sirrin daga gidan nan, tabbas 'yan adawa za su samu abin yadawa. Ba zai yiwu saboda ita na rasa kujera ta ba. Saboda haka ya zama dole ta zauna a kaskanci har zuwa a gama zabe. Idan har mutane suna son ka, wannan abin ba zai hana ka cin zabe ba. Tunda dai ka sake, tunda dai ka sake ta, ban ka amfanin a aje ta a gidanka ba. kawo na riga na yanke hukunci ayi hakuri abin da ayi hakuri da abin da nace nayi maka alkawari da hannuna zan damƙa ta ga hukuma bayan zabe saboda siyasa ta zan iya yin komai domin tsira daga sharrin yan adawa zakari ai kamar yadda na faɗa bai tsaya sauraron komai ba kawai ya nufa hanyar ɗakinsa a can ko ɗaya ɓangaren an alhaji babu wata aka kuwa? ummati da take zaune kusa da alhaji usman ta faɗa kamar me kika gani dama akan abin da ya faru a gidan mai yadi nake nufi na yi mamakin yadda ban ga mai yadi ya tashi hankalinsa akan akan abin da aka ce an ba ta yi ba daga karshe ka ji fa abin da ya ce duk irin yanda Hashim ya tsara yanda za a tafi da ita gashi kuma yanda abu ya zo babu wani boyayyen lamari kawai mai yadi ya yi haka ne saboda yana tsoron siyasar shi ta tabo kuma yana da gaskiya ya yake tunanin mutane za su ji idan suka ji matar gwamna an kai ta kotu ta aikata kisa har an yanke mata hukunci gara a bari sai an kammala komai kafin a je ga maganarta tunda dai an haska ta kowa ya ganta an yi mai wuyar kuma kin san babu ta yadda za ta iya tserewa daga gidan gwamnati to wannan ya daina ki, babu abin da zai faru amma alhaji ka duba fa ga yanda aka saurari makircin da ambata aikata da kudirinta na kashe har mutum uku bayan lamun da ta kashe kuma duk mutane ukun da take da kudirin kashewa makusantan mai yadi ne amma ga mamaki na sai na ji bai nuna damuwarsa akan hakan ba ko maganar kisan da ta aikata bai yi ba bari a zo ga maganar su kaltume da take tunanin tunanin shekewa abu daya ya fi sa da bata masa rai shine lalata rayyan da ta yi wannan abu ya bani mamaki ba ni ɗaya ba hatta da sauran na san sai sun ji babu daɗi gaskiya bai kyauta ba anya a siyasar shi baya yar bayan gida irin ta sauran yan siyasa kamar yaya yar bayan gida eh mana sanin kanka ne a wannan zamanin namu da wuya ka samu wani dan siyasa ya tsaya ya rike mutane zalla dole yana da malamai mai yana da malami mai yi masa aiki ka san kuma malaman nasu akwai tarkado aiki idan ba su hana mutum sallah ba sa hana shi azumi ko kuma su sa shi binne jariri da rai ko ya kashe mutum ko makamancin haka domin idan ba haka ba ne gaskiya da mamaki a ce kisan da an bata yi bai dada shi da kasa ba kai kai ka san duk wanda ya nuna haka da alamu shi ma ya taba tambara dai ne shiru amma gaskiya kaina ya kwance da sauri Alhaji ya kalle ta ba ta fuska yayi kafin ya ce yanzu baki ji kunyar furta ma mai yadi waɗannan kalaman a gabana ba kamar fa wani ne ya zo yana sukar Hashim a gabanki ya sake ji laifi ne dan ya nuna damuwarsa akan illata masa tilan ɗansa da tai yi Mariya ta dade tana munafurtar su akan Rayyan yanzu da ya gano gaskiya dole abin yayi masa ciwo musamman ma da ya tabbatar Rayyan yana shaye-shaye su waɗanda kike magana a kansu ai babu abin da ya faru da su tunda bata aikata kudurinta ba ko a wajen Allah bata da laifi domin da yawa mutum yana kudurar mummunan aiki a ran shi sai mala'iku sai mala'iku ma su rubuta aiki su jingirta domin suna sai mala'iku masu rubuta aiki su jingirta domin suna tunani ya canza ra'ayi haka idan mutum ya kudurta kyakkyawar aiki a ran shi mala'iku suna gaggawar rubutu ko bai aikata ba saboda kar ya canza ra'ayi ita kuma wanda ta kashe komai ya wuce tunda har ta iya furtawa da bakinta hukunci ne kawai ya rage mata kin ga kuwa idan akwai abin da ya kamata ya nuna jin haushinsa a kai. ko lalacewarsa jin haushinsa a kai to lalacewar rayan ne gaskiya ban ji daɗin yadda kika fassara mai yadi ba A ajiyar zuciya da sauke kafin ta ce kafi ne gaskiya a yi hakuri na yi kuskure allah ya bi masa hakinsa a kanta amin hakan ya fi a koda yaushe ka kyautata kyakkyawan zato ga mutum sai kika allah ya tabbatar da shi ko da a ce wani lokacin an samu agasi ba ka yi mamaki ba tunda kana kyauta masa zato mai kyau allah da ya kyauta Allah sarki wannan kenan a can kodai bangaren Umar dan Allah ki daina wannan kukan farin ciki ya kamata ki Allah ya tona asirinta tun kafin ta ida sanufinta cewar Ramiu da yake zaune saman kafet goge ido tai kafin ta ce tole nayi kuka Ramiu an bata dade tana munafurta ta ban sani ba ta cutar da Rayyan Allah kadai ya san iya abubuwan da ta yi masa da irin hudubar da ta yi masa tun yana yaro daga karshe so, ya lalace ba dan Allah ya tsare ba da tuni na duniyar nan domin a lokacin komai ta kawo mini zan iya ci ta na gama yarda da ita Allah sarki ya kumbu ato da tana nan sai ta maimaita abin da ta faɗa hakan ta ta sha ja mini kunne akan na daina sakin jiki da amba amma na nuna mata ba haka ba gashi daga ƙarshe asirinta ya tono na tabbata ko zafira ta ji wannan abin sai ta ce dama ta faɗa ka san duk cikin ku zafira ce jinin jininta bai zo ɗaya da na'am ba ba ki hakuri umma ki gode ma Allah da ya miki wannan rahamar ya bayyana gaskiya cikin abubuwan da ta so guda ɗaya ne kawai ya kasance da rayyan shine shaye-shaye shi ma kuma da izinin Allah ana auren sa da Samiya komai zai canza da sauri kaltumi ta dubi Ramiyu kafin ta ce wai tsaya ni fa sai yanzu hankali na ya kawo tun da zuban garayyan da Samiya ba kuma kullum ba ta wuce bayan la'asar suke dawowa ko dai ya faɗa maka za su biya ta gidan zafira gaskiya suna can to mun ya ce mun yana son su zaɓi unguwar da za su zauna amma zai je ya tambayi ahmad ko akwai gida mai kyau a wajensu to gaskiya ina jin suna can kuma dalilin da su na san su zafira sun yi mitin ko ba su koma gida da wuri ba amma tunda har an yi isha'i dole za ki gansu yanzu jinjina kai ta ce da sauki tunda suna can amma dan Allah kar ka sanar da Zafira wannan maganar ta waya ka je har gida ka faɗa mata ta ma bana son ta cika zuwa gida ta sai in ce idan ta tashi aiki gobe ta zo amma gaskiya an ba ta yi faduwar toto a ruwa ni fa dama can jini na bai haɗu da ita ba kana gani wani alkhairi bai taɓa fitowa daga hannunta zuwa wajena ba sai dai idan mai gida ne ya bayar ya biyo ta hannunta a hakan ma sai ta rage wallahi ban yi mamaki ba idan ka ce ta yi fiye da haka kuma mai gida ya burge ni ko ni ne iya abin da zan yi kenan cewar bawa da ke zaune tare da zakari jinjina kai zakari yi kafin ya ce na so a ce yau ta kwana a wajen 'yan sanda domin ta gane mulkin da take takama da shi ba nata bane na fi ka sanin wace ce an ba tun asali dama ba ta son suri'ata. domin sun sha faɗa da ato haka ko ɗaukar samiya ba ta yi saboda tsana shi yasa sam kaga bana sakar mata fuska mai gida kan shi ya sani idan ma wani aiki wani aike ne zai yi wajenta baya fara aike na kai tunda kake ka taba ganin ma na ci abinci ka taba ganin na ci abin da ya fito daga hannunta ko a dacan da a taba ce idan an ba ta kawo abu bana ci kuma duk soyayyar karyar da take nuna marayyan babu yanda ban yi da mai gida akan ya kula ba ya ce ba haka ba shi yasa da naga abin zai yi yawa na koma bangaren kaltume na nisar da ita illar sakar ma an ba raga marayyan. wannan dalili ne yasa kaltume ta dage amma duk da haka da yake rayyan yana da rawar kai sai da ya biye ma abokai amma a yanzu da Allah ya saka soyayyar Samiya a zuciyarsa ina masa fatan shari'a ta dalilinta insha Allah komai zai yi daidai ka san an ce mutane suna barin hali marar kyau saboda masoyansu ina fatan haka ta kasance Allah sarki wannan kenan can kowa kore bangaren goggo kin ji abin da yake faruwa a gidan nan kuwa Ladiyo da ta shigo ɗakin su ta faɗa ta ina zan sani muna daga gefe a zaune me ya faru zama ta yi tana tafa hannuwa kafin ta ce idan kana raye za ka yi ta jin abubuwan ban mamaki al'ajabi da kuma tsoro fitar da na yi ɗazu na ce zan je wajen iya abu ashe rabon na jiyo babban lamari ne ko kin san cewar yallabai ya saki hajiya an ba har saki uku Da kirji goggo ta ta zaro ido ta ce la ke ladiyo anya magana nan gaskiya ce kuwa wallahi da gaske ne domin naji a bakin ta ba zai mini karya ba daga karshe kuma idanu na suka gane mini an ba a lokacin da za a wuce da ita zuwa masaukin da yalla bai ya bada a aje ta kafin a kammala zabe a maida ta kotu kotu fa kika ce ladiyo daga saki me ya kawo zuwa kotu kuma yanzu kuwa zan baki kanin labaran ai wallahi hajiya ke ba zan sake kiranta da hajiya ba an ba zan ci gaba da kiranta wallahi ta yi abin kunya ko kin san ita ce ta kashe lamunde da malami ya ba su wajen zama da suka ce duku da kyar yake bude idanun shi gaba ki kan shi yayi masa nauyi hannu ya sa ya dafa kan kafin ya karasa saboda idanuwansa matsuwaye zai tashi ya koma ya kwanta saboda jikinsa har lokacin babu kwari Tun tunda yake iskancinsa bai taɓa shiga irin wannan yanayin ba sai yau duk da akwai abin da ya sha amma har lokacin jikinsa rawa yake babu abin da yake tunawa sai yanda ya keta haddin samiha matar da ya ci burin gyara halayyarsa saboda ita macen da yake yaƙi da zuciyarsa a kullum saboda kawai santa da yake ɗawainiya da shi so ɗaya ya rike hannunta ta nuna masa ɓacin ranta tun daga lokacin ya yi alkawarin daina kusantar ta yau gashi duk kudirin da ya yi a tanadin da ya yi musu sanadiyar mugayen abokai komai ya rushe ina ma iya shi ne ya kusance ta kafin komai ya kusance ta ya fi komai sauki amma saboda zalunci sai da suka rama abin da yake ma 'yan matansu san ba sai tunanin 'yan matan nasu 'yan hannu ba ne suka zalunci samiha a zabire tashi zaune tana tunawa da inda yake idanuwansa ya ja zuwa saman gado cikin tashin hankali ya rarrafa wajen samiya da take kwance tana fitar da numfashi sama-sama dakata prince don Allah ka saurare mu ka ji abin da zamu faɗa maka alfa da ya taso ya faɗa harara da yin ya watsa mishi kafin ya ci gaba da kusantar wajenta kamo shi su kai, smart ya ce prince mun san ba mu kyauta maka ba mun sa ka aikata abin da baka da ra'ayi ta hanyar sa maka magani a lemu na san kai ma ka ji daɗi kawai dai kana jin haushin ta hanyar da muka bi ne amma komai zai wuce wannan abin ba zai taɓa abotar mu ba samiya is in criti critical condition but na yi mata allura saboda overdose da muka yi ma a firgice rayyan ya kalli smart da idanuwansa da suka yi ja saboda tashin hankali hawaye ne suka zubo masa ya fara girgiza kai da kyar ya iya fisgo maganar da ta makale ya ce magani overdose kar ka faɗa min kwaya kuka bata kar ka faɗa min kun yi mata allura ya kare shi maganar yana damkar wuyar samat sauran kwace shi alfayayi ya ja shi da baya-baya kafin ya ce cool down prince wannan ba wani serious issue bane kai ma ka san matakar ana son numfashin ta ya dawo dole sai an yi mata allura mun ci sa'a jinin ta mai kyau ne so numfashin ya dawo duk da ba da ya kamata yake fita ba please ka nutsu mu samu mafita kafin a fara neman ta gida dafe kai yayi tare da sakin kuka kamar karamin yaro jawo shi alfayayye ya dora kanshi a saman kafadarsa yana shafa bayansa kallon su kawai samiya take hawaye na fita daga gefen idanunta ko ya yatsar ta bata iya dagawa rinsa ido ta yi ta bude tana kallon rayyan prince tashi zaka yi mu mayar da ku gida kaga dai an yi isha'i tun dazu in koma gida fa ce. idan na je gida umma ta tambayi lafiyar samiya me zan faɗa mata alfa wannan ba shawara ba ce. dole ina buƙatar hanyar da zan taimaki samiya domin wancan allurar is kowa ya sani mikewa alfaya ya dauki makullin mota yana faɗin smart mu fara kaita mota sai mu zo mu koma mu kama prince na san ba zai iya tafiya ba prince ka nutsu za mu sanar da kai plan mu a mota Wai da samiya da take gefe ce ta yi kara ta sauri smart ya matsa ya duba mai kira safira ce ta kira bari yayi har ta tsinke kafin ya kashe wayar gabaki daya ya jifa ta a jakarta ya dauka matsowa suka yi suka kama ta suka yi waje a can koɗe bangaren Allah ya sa lafiya shiru yau an manta da ni shi yasa na kira na ji ko lafiya Halisa da take rike da waya ta faɗa tana murmushi afuwan sweet wallahi yau I'm very busy shi yasa kika je ni shiru amma fa a waya ne kawai ban kira ki ba kina nan daram a raina ko me nake ina tunawa da ki har kasa naji ji daɗi kar ka sa na ji daɗi na ɗauka ko fushi ake da ni ni asuwa na yi fushi da rabin raina na so zuwa kawai hidima ce ta sha gabana kuma hidimar umma da abaci baya yiwuwa na barta na taho aiko aiko ka zo sai na mayar da kai domin ba zan so a ajiye hidimar su umma a zo tawa ba ina fatan ka ci abinci yanzu na gama ci kin ga ko tashi daga wajen ban yi ba wayar ki ta shigo kuma wallahi na ji dadin wayar dan aniyata sai na yi shirin kwanciya kafin na kira ki sai gashi kin kira saboda ba zan iya ci gaba da dauriyar rashin jin muryarka ba murmushi ya sake kafin ya ce kin sa na rasa bakin magana ko dai na taho yanzu dariya ta yi kasa kasa ta ce rufa min asiri mami har ta rufe gida tunda dai na ji muryarka hakan ma ya wadatar OK? iya muryata za ta iya wadatar da ke kenan shikenan ba zan zo ba sai mu rika waya kawai ni fa ba haka nake nufi ba kawai dai ina nufin jin muryarka zai sa na yi bacci mai daɗi da a ce ban ji ba yanzu na ji batu ya faɗa yana murmushi alamun shigowar kira ya ji hakan ya sa ya duba wayar zafira ya gani mai da wayar yi a kunne ya ce sweet i'm sorry zan katse mana fira a da zafira ce take kira na kila wani abin ne tunda ta kira da daddare idan na gama zuwa anjima zan kira ki shikenan ka gaishe ta ba zan yi bacci ba har sai ka kira ta kashe wayar tana sakin murmushi kiranta yayi bugu ɗaya ta dauka ko gaisawa ba su yi ba ta ce Wayar miyo, me ya samu wayar Rayyan da Samiha ne na kira ta Samiha ta shiga daga baya kuma na ji wayar a kashe shi kuma Rayyan wayar ba ta shiga ki daya ina fatan dai suna lafiya da mamaki ya ce sun taho daga gidanki ne gidana kuma ai ni ba su zo gidana ba tun sauran mintuna talatin lokacin tashin Samiha yayi na ganta za ta fita da na tambaye ta tace za ta je gidan kawarta bayan asibiti kafin Rayyan ya zo daukar ta to kuma wata staff din mu tace za ta shigo ta hange ta ta shiga motar Rayyan da sauri rami ya miki kafin ya ce ba sa gidanki to ina suka je duk tunanin mu suna gidanki a nan gida ma an yi wata yar hatsaniya har abba ya saki amba ya kwashe komai ya sanar mata Salati ta sake tana faɗin haba tunda na dawo nake jin gabana yana faduwa sam na kasa cin wani abincin kirki jikina duk baya min daɗi ashe batuna ce ta taso a gidan a lallai dole zaka kira zaka kira ta da amba ai na faɗa sam wannan matar ba ta cikin 'yan baya na. kuma aniyar ta tabita abinda ta zo ba sai taɓa kasancewa ba dole ma gobe na shigo gidan amma kafin nan ka shiga ciki ka duba ko san dawo baka sani ba ko me kenan kuma ka kira ka faɗa min shikenan bara na je na duba zan kira ki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jan kai a littafin su ne kashi na 38 lalle ya jindina makaidinta haka ya fi jin zafin lalata rayyan fiye da komai a cikin laifukanta hannu ya